بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى ونحن عزبة ونحن عزبة إنا لنا ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يصل لكم وجه أبيكم وتكونوا وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجثة وألقوه في غيابة الجثة 夕阳下的红砖路，哎呀，我情。 ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جد لك بيك الله بلوك مدعو تسلقي عندي ساجة كاوم وأنا لانا تبكو وقت رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara muna fatan Allah na wakil sarki ya karbi ibadunmu ya karbi azuminmu ya gafarta kurakuranmu kafin mu ci gaba da tafsiri akwai mutumin da ya rubuto tambaya da turanci jiya da yake buƙatar a bashi amsar kafin mu ci gaba insha Allah ta'ala mai tambayar yana cewa an yi magana a kan isra'iliyat ma'ana irin labarai waɗanda suka zo cikin attaura da injila wanda muka yi ta magana cewar ba a fassara alƙur'ani mai girma da su yake cewa shi ya karanta malaman musulunci sun kasa isra'iliya zuwa kashi kashi na farko Isra'iliya ne amma kuma sun dace da alƙur'ani da sunna ne ne matsayin musulmi game da wannan kashi na biyu isra'iliyat ne amma sun yi karo da alƙur'ani da sunna ne ne matsayin kashi na uku isra'iliyat ne amma addinin musulunci alƙur'ani da sunna sun yi shuru ba su tabbatar ba ba su kore ba menene matsayin musulmi daga waɗannan kashe-kashe guda uku farkon farawa zan ce tabbas dukkan malaman musulunci musamman malaman sunna sun tafi akan cewa isra'iliya sun kasu kashi kashi na farko ya dace da alkur'ani da sunna to babu ruwanmu da wata. sai da alkur'ani ya zo da shi sunna ta zo da shi har sun dace to za mu ajiye isra'iliya ɗin mai amfani da alkur'ani da sunna kenan addinin mu ne ma ya zo da shi ba ma bukatan wancan haka ne ko kashi na biyu wanda ya karo da alkur'ani da sunna inda ya yi karo ina da makomarsa kwandon shara shi ma babu ruwan da shi abinda za mu yi aiki da shi shi ne alkur'ani da sunna kashi na uku addinin musulunci ya yi shiru a kai bai tabbatar ba bai kore ba wannan kashi na uku shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun kada ku gaskata ahlul kitab kada ku karyata su domin garin gaskatawa ka iya gaskata abin da yake karya ne garin karyatawa ka iya karyata abin da yake gaskiya ne amma ya wadatar ka ce mun yi imani da abin da aka sauka mana من يماني ده أبدا أكسو كرمس الله مقاديني ونحن له مسلمين وأنا شين هذا ت ت ت إن شاء الله تعالى لا مسلم بالتفسير نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في يوسف آيات dole sai mun koma baya kaɗan mun halarto abin da muka yi jiya a tafsirin da aka yi jiya mun karanta cewa annabi yusuf alaihi salam ya yi mafarki haka ne ko ya kuma gayawa mahaifinsa mafarkin shi kuma mahaifin ya ga mai fassarar mafarkin ya tura masa da shawarar cewa ka yi gum da bakinka kada ka gawa ‘yan uwanka tsoron kada hassada ta sanya su shi maka makirci mai girma annabi yusuf alaihi salam ya ja bakin sa shi ainihin kisar annabi yusuf din alaihi salam ne ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga bayanin filla filla Allah yake cewa laqad kana fi yusuf wa ikhwati haqiqatan labari a cikin labarin annabi yusuf da ɗan uwansa guda goma sha ɗaya a cikin labarin annabi yusuf alaihi salam da ɗan uwansa guda goma ba sha ɗaya ba domin baki ɗayansu mutum goma sha biyu annabi yusuf alaihi salam da ɗan uwansa bunyamin cikinsu ɗaya ne sauran kuma ba ki da cikin su ne saboda haka Allah ya ce laqad kana fi yusufa hakikalin lamari ya kasance cikin labarin annabi yusuf wa ikhwatihi da 'yan uwansa daga mahaifinsa ayatul lisa'ili akwai ayoyi akwai alamomi masu ban mamaki cikin wannan tarihi da mutane masu neman labari ga mutane masu son su san tarihin annabi yusuf alaihi salam babu shakka idan ka karanta suratu yusuf ka ji tarihin akwai abubuwa na ban mamaki da yawa na izina da yawa na la'akari da yawa wanda za ka yi karo da su al'imamun zama shari rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa al-kashaf ya koro mana sunayen waɗannan mutane ɗan uwan annabi yusuf alaihi salam yake cewa su goma ne na farkon su sunansa yahuza na biyu sunansa robe na uku sunansa shamma'u na hudu sunansa lawi na biyar sunansa ribalo na shida sunansa yashjam na bakwai sunansa dina na takwas sunansa dano na tara sunansa jadun na goma sunansa asha waɗannan sunayen ba sun zo da cikin alkur'ani mai girma ba Allah bai kawo cikin alkur'ani ba kuma samu hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam na wannan suna ba wannan kokari ne na malam az-zamakhshari rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa al-kashaf saboda haka in aka samu hadisi ya mara masa baya to ya samu ƙarfi sosai <laughs> don ba haka ba sai a bashi a yadda yake wasu malaman tafsirin suka ce a'a abin da ake nufi laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatun lis Isra'ili. a cikin labarin annabi yusuf da ƴan uwansa akwai abin izina da la'akari ko kuma ayoyi da mu'ujizozi ga masu tambaya suka ce waɗansu mutane ne daga cikin yahudawa suka zo tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su tabbatar shin annabi ne da gaske ko ba annabi ba kuma sun zo tambayar ta ne abin da yake cikin littafin su ba cikin alƙur'ani ba tarihin da ya wuce shine tarihin annabi Yusuf alaihi salam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zamani ba tare da annabi Yusuf tsakanin annabi Yusuf da annabi Muhammad wane ya riga wani annabi yusuf alaihi salam kenan lokacin da annabi yusuf yi rayuwarsa annabi muhammad ko haifarsa ba yi ba sai wa'annan yahuda suka zo tambaya me ce ce tambayar su ya muhammad sallallahu alaihi wasallam muna tambayar ka ka ba mu tarihin annabi yusuf yadda ya kasance tsakanin sa da yan uwansa idan har ka ga mana wannan to zai zanto alama ce akan ingancin annabcinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai aka saukar da kacokan suratul yusuf da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta musu anan suka tabbatar cewa shi annabin Allah ne shi ne Allah yake cewa a cikin wannan labarin ayatun akwai alamomi da mu'jizozi da suke tabbatar da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lissa'iri daga waɗannan mutane ya gudawa masu tambayarsa na sa'an da ya ce ne إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي Iskaru ضلال إذ قالوا سيسكتي سوى annabi Yusuf يوسف لنا mutum goma. su yahuda da lawi da dai sauransu sai suka ware annabi yusuf alaihi sara suka ware shaƙiƙinsa bunyamin suka bar gidan baki da suka je wani zaure da ba su labicin don su akan annabi yusuf da ɗan uwansa mitin ɗan akan mene ne sai suka ce la yusuf mun ranta da allah wallahi mun tabbatar cewar yusufu wa akuhu da ɗan uwansa shakikin sabuniyamin a haƙo ila abina mina su suka fi yuwa zuwa ga mahaifinmu annabi yakubu alaihi salam fiye da mu dinnan mutum goma mun gane aiwo la yusufu wallahi mun rantsa da Allah la mun qasam wa taqi mun rantsa da Allah cewa annabi yusufu nan wa akuhu da dan uwansa shaqiqinsa ahaqqu ila abina minna sun fi soyuwa ga mahaifinmu annabi yaqub alaihi salam fiye da mun goma kan wa nahnu usbatu alhalin mu nan mutum goma jama'a ne da masu karfi so abin mamaki a gurin su shine yaya hankali zai dauka a ce mutum ya fi fita mutum biyu waɗanda suke yara ƙanana su da ɗan uwansa bunyamin a lokacin suna ƙanana wasu malaman sun ce lokacin annabi yusuf alaihi salam bai ta shekara goma sha uku alhalin waɗannan ɗan uwan nasa samari ne mafiya ƙarfi osba su ne jama'ar da suka fi goma daga goma abin da ya gaba ta iya ce da su osba inna lazina ja'u bil iski osbatun minkum ay jama'atun minkum fawqa al-ashara mu dinnan majiya ƙarfi samari mu muke fita mu yi kiwo mu muke fita mu je farauta mu farauto abinci ku kawo wa dattijo a gida ya ci da matasa. idan so ne ya kamata a ce ya fifi ta son mu akan waɗannan yara ƙananan guda saboda haka irin wannan tasarrufi hankali bai dauka tabbas inna abana da fi dalalin lallai shi mahaifin namu a irin wannan tasarrufi da ya yi lafi balalin mubin yana cikin kuskure bayyananne a nan ba a cewa fata lafi balalin mubin ba a cewa fata bayyananniya me yasa domin annabin Allah subhanahu wa ta'ala bai fata fata irin na addini ta ce mutum ya kauce wa hanya ya saba wa Allah annaban Allah ba su irin na fata mata irin na zairun masu alaihim wadda bali annaba ba sa yi me yasa 'yan uwan annabi su salam suka ce inna abana da fi dalalin mubin lalle shi mahaifin namu yana cikin kuskure bayyananne domin suna ganin ya watan da abin da bai dace ba abin da ya aikata bai yi daidai ba wannan kuma a rashin larabci ana kiransa bala أي الله سبحانه وتعالى ياتي لأنني محمد صلى الله عليه وسلم أشكي صورة الإنشراحي ووجدك ها ووجدك ضلا فهلا شيء الله أمر الكسر يا فرد كيف أن محمد صلى الله عليه وسلم ضالا فهذا ليش ليك الواحد تبين ضالا أنا a ce annabi muhammad ya kauce wa hanya waje da kamala ya tarar da kai ba ka da ilimin wahayi ka jahilci ilimin wahayi wannan shine balla fahada ay fahadaka Allah fa anzala alayka alwahya fa alimta alwahya haka fara maka wahayi ka san abin da baka sani har ka san tarihin annabi Yusuf alaihi salam shi yasa ƴan uwan annabi Yusuf alaihi salam ba fi kyamar maimaita wannan kalima a can gaba ba a lokacin da yusuf alaihi salam ya bata aka yi wajen shekara hamsin da wani abu wanzu masu kace wajen shekara tamanin annabi yakubu alaihi salam yana fama da kuka har sai da idan nuna suka makanci menene dan kuwa annabi su suka ce masa a lokacin? lokacin tallahi mun rantsa da Allah innaka la fi dalalika alƙadi lalle har yanzu tana na cikin irin wannan kuskuren na ƙarida ba wai bata ba idan sun san cewa annabin Allah ne kuma suka yi nufin ya bata ya bar addinin musulunci to anan malamai suna cewa ai sun kafarta ba sun bar addinin musulunci don ba a cewa annabin Allah ya bar addinin addinin anan akwai matsala guda matsalar adalci tsakanin yaya matsalar ƙauran wani yaro ko ni ɗa fiye da saura matsalar kebance wani ɗa daga cikin ƴaƴanka da wata kyauta ko wani abu da ka bai wa sauran ba shin wannan ya halarta da cikin addinin musulunci ko bai halarta babu shakka su ƴan wa annabi Yusuf alaihi salam suna ganin mahaifinsu ya kuskure domin yana fifita annabi yusuf ga ɗan uwansa bunyamin a ƙarsu ta shin daidai ne a musulunci ka fifita waɗansu ƴaƴanka kan waɗansu ko ba daidai ba ne malamai sun yi saɓani da farko sun yi ittifaki a kan cewa adalci a tsakanin ƴaƴa wannan dole in za ka ɗauki wannan hansar ka ce wannan ɗan nawa na taya maka wannan idan kana da yara sun kai biyar sauran dole sai ka yawa kowa wannan ka muna fata an gani haramun ne ka ce ka bi wa wani kaza ka kuma haramta wa wani kaza kuma dukkan su ya'yanka mazhabar hanabila su sun tafi a kan cewa haramun ne kafa mutum ya ɗauki wani abu ya baiwa wani ɗansa ya haramta wa saura wa'anda suka yi sassauci kaɗan su ne al'iman ibn kudaman makris a cikin littafinsa al-mughni da kuma shekhin islam ibn taimiyya a cikin littafinsa fatawa da kuma wata riwaya daga imam ahmad su sun tafi a kan cewa haramun ne mutum ya kebanci ɗansa wani ɗansa da wata kyauta amma idan akwai maslahar addini hakan ya halarta misali duk yaran ka baki da sai ta ce musu ina son ku haddace alqur'ani mai girma duk mutumin da ya fara haddacewa na su zurfi a masa mota sai wani ya sai wani cikin su ya kammala haddarsa sai ka sa mai mota ba ka sayawa a sauran ba a nan ka aikata haramu ba ka aikata ba domin akwai maslaha ta addini ko kuma cikin 'ya'yanka sai ka tarar da wani cikin su yana da ladabi sosai yana da san addini yana da tsoron Allah yana biyayya ga iyaye yana mutunta baki yana duk irin abin da kake so sai ka sai wani abu ka ba shi domin ka karfafa shi a kawai sauran da ba sa yi baka ba su ba sai suke ganin cewa wannan wannan babu ne amma in ba haka ba ka sai wani abu adata ka ce ka bai wa wani ba ka baiwa wane ba wannan haramun da cikin addinin musulunci malamai suna kafa hujja da hadisin an-nu'man ibn bashir hadisin yana nan cikin bukhari da muslim an-nu'man ibn bashir sahabi ne na manzon sallallahu alaihi wasallam wata rana sai mahaifinsa ya dauki bawa wani yaro ne haka bawa sai ya dauki shi sai ya bashi sai suka taho da wannan bawan gurin manzo sallallahu alaihi wasallam yake ga manzon Allah ga wannan dannawa annu'man na dauki wani bawa na na bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi a auladuka kulluhum nahaltahum hada shi dukkan ƴaƴanka ne ka ba su irin wannan kyautai ce? a'a wannan ne kawai ne bai baiwa sai manzo Allah yace kamar yadda wannan kyautan ba ta yi ba kuma haka na aka bayar da wannan kyauta a wata riwaya ta sahihu muslim Nu'man ibn Bashir yake cewa sadaka mahaifinsa ya kawo ya ba shi sadaka na kuɗi ya ɗauki kyauta na kuɗi kawai sai ya ba shi shi kuma sai ya kawo wannan kuɗin ya kawo wajen mahaifiyarsa Amra sai wannan mahaifiyar ta ce ita ba ta yarda da wannan kyautar da mahaifinsa ya ba shi ba har sai ka sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shaida akan wannan kyauta Bashir ya dauki ɗansa na Umar ya sa shi gaba suka tafi gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labarin abin da ya faru yace to wannan sadaka da ka bashi ka bai wa sauran ƴaƴan ka yace a'a yace a'a ka karɓi wannan kyautar ka mayar da ita fa inni la ashhadu ala jawri domin ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ji shi ba na shaida kan zalunci saboda haka da baiwa wani cikin ƴaƴan ka hana wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi zalunci kuma ya ba da umarni a ɓaci wannan abin a maida shi muna fata an gane sai ya halarta ka fifita idan 'ya'yan naka maza da mata ne wannan a mazhabar ibn salih al-usaymin shi yana ganin cewa in kana da yara maza da mata za ka iya fifita mazan akan mata Wani Allah ne ce haka idan kana da naira 90 ko dubu 90 kana da yara uku namiji daya mata biyu za ka ɗauki dubu talatin sai ka bai wa namiji za ka ɗauki dubu sittin ka bai wa namiji dubu talatin talatin kuma suka rabawa matan guda biyu ina hujja Allah ya ce ne zakari mislu hafzil unsayi lil zakari mislu hafzil unsayi ɗan namiji ana ba shi rabon mata guda shi a wurin sa ibnu salih al-zaimi wannan ba wai wajen rabon gado kawai ba a ta ko da uban yana rai lil zakari mislu hafzil unsayi wannan kuma akwai adalci cikin haka jama'ar duniya sun yi ca a kan addinin musulunci an ce akwai discrimination me yasa addinin musulunci zai fifita namiji a kan mace zan ba ku wani misali guda yanzu kai ne mai ya biyu kana da ɗan namiji kana da ɗan mace sai ka Kamar ka bar dubu ta tsaye kuna ji da sai kana su kamar dubu tausayi ya za a raba lizzakari mislu hafzar tausayi ta yana da duk sittin ya tana da duk talatin a nan za ku ga adalcin addinin musulunci sun girma wannan saurayin yana son ya aure yana da nawa a hannunsa Duk sittin ita ma wannan yariyar ta girma za ta yi aure tana da dawa a hannunka dubu burkara ita saurayin nata da yake zuwa neman ta da aka ce ya kawo sadaki sai ya kawo sadaki dubu hamsin in ka haɗa dubu hamsin da dubu talatin ya zama nawa tana da shi a hannunka kuna biyu abin da kyau da aka zo aka yi daurin aure da aka yi daurin aure shi mijin nata sai ya ɗauke ta sai ya kai ta gidansa domin addinin musulunci ya wajabta wa namiji ya sanya matarsa a cikin gidansa ba wai ta gina nata ba saboda ka babu wata da batun ginin gida bugu da ƙari cinta da shanta da tufafinta da ilimanta da kiwon lafiyarta duka suna kanwa suna kanwa na namiji tana zaune da kawai a gida tana murewa wannan dubu sittin dubu tamanin da ta yi a ce ta yi wasu kujeru ko ta sai wasu abubuwa sauran suna nan tana amfana da su sai mu dawo kan zauraye ya girma zai yi aure a san samari ruwan nan hadisin suke so Allah ya baiwa kowa na tsara. zai yi aure na farko yana bukatar gidan zama ɗayan biyu ne ko je ya gina gidansa sa na kansa wanda duk wasancin nan zai gina mai gida ba zai gina ba ko kuma ya je ya hayan gida dogi ita zai ba ba a wajen hayan gida kawai wannan duk wasu din ya yi sa ba zai sa ba ta mu ce duk wasancin nan ya ɗauki dubu talatin dubu hamsin ya yi hayan gida ayin gidan matsarshen ta ne shekara ɗaya bayan shekara ne kuma za su ake neman wani ko da shekara sai an nema ya ce sai aka sa ranar ɗaurin aure na ka ce su a kawo sadaki kudin sana'a ne ya zaura cikin dubu sittin eh sauran dubu goma da dubu goma zai ba da sadaki haka ba za a karba ba dole sai ya koma ya sake fafatawa ya nemo ya bayar sannan kuma idan ya kawo matar gidansa ana buƙatar ya ci da ita ya shayar da ita ya kula da lafiyarta ya kula da ilimanta, ya kula da komai da komai nata addinin musulunci ya adalci ko bai adalci ba wannan shine gaskiya da bai wa na وقلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يصل لكم وجه أبيكم وتكونوا وتكونوا من بعده قولا صالحين suna ɗakin taro suna ɗakin mijin sun yi mitin dukkan sun tabbatar cewa da yusufu wa akuhu haqqu ila abina illa wa nahnu usba saboda haka yanzu menene abin yi sai wani daga cikin wanda al zaman shari cikin kashaf ya ce sunansa shama'u sai wannan mutumin ya buɗi baki ya ba da shawara ya ce abinda za mu yi mu huta da irin wannan rashin adalci daga gurin mahaifinmu shi ne na farko uktul yusufa kawai ku kashe annabi yusuf ku kashe shi ku huta idan kuna ganin ba za ku yi a kashe shi ba awi tarahuhu ardan ko kuma ku ɗauke shi ku je wani gari mai nisa ku jefar da shi wata ƙasa inda babu wanda ya san shi ba yi ba zai yi a samu labarin ba idan kuka yi ɗaya daga cikin wannan abubuwa guda biyu ya fado lakum wajhu abikum za ku samu sakin fuska da wurin mahaifi za ku rubuci ƙaunar zuciyar mahaifi idan kuka aikata wannan ɗanyen aiki wata kuno min ba'adi ne kauman salihin in yaso daga baya sai ku duba ku zanta mutanen kirki kauman salihin sai ku tuba ku zanto mutanen yi amma ku tabbata cewar ko kun kashe shi ko ku ba kun nisan tashi kun ɗauke shi kun kai shi wani gari inda zai mata babu labarin ibnu kasir rahimahullah ta'ala a nan gurin yake taliki yake cewa fa abmaru tawbata qabla azab wannan mutane sai suka kudurci tuba a cikin zukatansu kafin masu ilimi yanzu ya halarta laifin da baka aikata shi ba haka kawai kana zaune ka ce gobe Allah ya yarda zan je hotel din kaza ya sha giya ya sha giya ya kafir in ya so daga baya in ya zo sai ya dawo sai ya duba ya halarta mutum irin wannan niyyar irin wannan niyyar ta sha ta sha ta yi karo da ainihin sharuɗan tuba da maka sai sharuɗan tuba su ne daga cikinsu idan mutum yana cikin laifi wa in kana mutalaffisan ha yana cikin laifi sai ya gane kuskurensa to take ake so ya bar wannan laifi ba a sama ka yi jinkiri a kan laifin da ya aikata shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar da ayoyin haramta giya aya ta farko da ta sauka يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس آية بتهرم تشيء تبيو ما لتسوقع يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ita ma ba ta giya ba iyaka an ce a cikin giya akwai laifi akwai amfani in ka gada maka sha ka gada maka bai na biyu an ce kada a kusanci sallah lokacin da ake cikin maye kenan idan lokacin sallah bai ba ka iya tinkan kayanka in kai bacci ka tashi da asuba ka iya sallah har zuwa lokacin da aya ta karshe ta sauka shi ne lokacin da sahabbai suka sha sosai suka bugu suka dinga fada suka sa juna kai sai da amur mafassar da zuwa sai ga mutane kata kata ga jini nan fata fata hankalin shi ya tashi ya daga hannayenka يا يا الله انزل لنا في الخمر بيانا شافيا يا الله سو كرمنا دنگنه ده بيان شان هي بيان غفشي نكرشي نن الله يتوفر ده آية. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصار والازلام رئيس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم lokacin da wannan ayar ta sauka wasu sahabbai suna da randunan giya a cikin gidaje amma suna jin wannan ayar kawai ba su ce ba za mu karasa wannan ba kafin mutum ba ba take kawai kuma ya fito da randa ko drop ɗin giya da gidansa aka kwarara su a garin a cikin titin madina wani sahabi ke cewa idan ka fito gari wannan ranar kamar an yi ruwan giya daga sama wani ya nemi nasa a cikin kofi bai kai baki bai ji ayar kawai sai zubar da wanda yake cikin kofi wani ya riga ya kurba a cikin bakinsa bai ce bari in haɗe wannan ba wanda yake cikin bakin yana jin aya kawai ya zuba wannan shine tuba ballantana a ce laifin da ba a aikata ba tukuna yana ɗaga ba ka jawo shi ka ce bara in yi gobe zan tuba wannan harafin na adinci وتكون من بعده قوما صالحا نعم قال قائل لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في بعض السيارة إن shawarwari ake bayarwa mutum ɗaya ne kawai ɗazu ne ba da shawara shi ne washe ma'u ya ba da shawara ne ko ku kashe shi ko ku nesan tashi daga cikin gari inda zai hana? to ba a ƙari ba sai malam ya zai daga hannu amma da yanzu na mu malamai suka ce malam yahuzan nan shi ne babbansu baki daya shi ne shugabansu kuma shi ne ya fi hankali daga cikinsu a lokacin da suka tsara zuwa garin misra annabi yusuf ya rike ɗan'uwansa bunyami ya tura sauran su koma shi ne ya ce da su balan abrahal arba hatta ya dana li abi aw yahkum Allah li wa huwa ahkamul hakimi wa huwa ahkamul hakimi wa huwa khairul hakimin ahkamul hakimin to sai yahuda ya daga hannu yace yana da shawara me shawarar ka yace la ta fito ai lamarin bai zafi haka ba lamarin bai kai nan kada ku kashe shi la ta fito ai muna da manufa manufar mu ita ce mahaifinmu ya so mu ya fifita mu akan wa'annan kuma wannan manufar za mu iya tabbatar da ita ko da ban kashe annabi su saboda haka mu bar kisar me za mu yi ya ce wa alkuhu fi batil jubbi an karanta bil jami'i fi batil jubbi in ce ku je bugu da kari a maimakon ku nisanta shi ku kai shi wani gari inda zai fasa ya halaka ba a sai da yake ba mu ma mu shawuya mu kai shi wannan garin a maimakon haka mu nemi wani guri ko kusa ba nisa sosai don kada mu wahala mu samu rijiya mai zirgi mai duhu mai ruwa mai yawa mu jefa shi ciki in ya so ya yaltarkafu ba'du ce. irin matafiyar da masu tafiya da nisa idan suka so suna neman shan ruwa suka zura ainihin gugansu to za su iya intarka su tafi da shi shi kira ya zanto bawa a gurinsu a sayyara nan ana nufin wa almaratu aljama'atul musafiru ha a sayyara nan ba mota bari ne mota muka san cewa shi ne sayyara sayyara nan jam'i ne na sa'ir shi kuma sa'ir ismu fa'il kamar yadda za ka ce sa'ir fara ya tsiro fairan سار يسير سيرا صار فهو صائر سار فهو سائر صيغة المبالغة لاسم فاعل سائر لكما جمعين سا شين سيار إذا مثلا ديني ذاك مسا سيار اذا كما جمعيني ذاك تمسا سيارة من غاني ko yace لا تقتلوه kada كو kashe shi wa alquhu fi ghayabati jubbi, ku je ku je fata shi can karkashin rijiya mai zurfi yarkatahu babu sayyarati ainihin matafiya za su je tsince shi in kuntum fa'ili ay in kuntum ma'asimina ala tanfidi fatafattu alayhi idan har kuna nan kan kudurin ku cewa lallai lallai sai kun raba shi da mahaifinku to ga irin abin da za ku yi ke shawara nan ta farko na shima'u da kuma shawara nan ta biyu ta yahuza cikin shawarwarin guda biyu wanne ya fi sauki eh amma duka su na ne ko duka su na ne da wanda ya ce a kashe shi da wanda ya ce a jefar da cikin rijiya wanda ya kyauta cikin su ba wanda ya kyauta amma kuma akwai wanda ya fi sauki wanda ya fi sauki shi ne wanda ya ce a jefar da shi cikin rijiya shi yasa babban malamin tafsiri <clears throat> al-imamu sa'adi rahimahullahu ta'ala yayi tariki akan wannan shawarar ta malam yahuza yake cewa wa hadha al-qa'il wannan mai shawara ta biyu yace ahsanuhum ra'yan shi ne wanda yafi su ra'ayi mai kyau wa abarruhum shine wanda ya fi su biyayya wa atqahu shine wanda ya fi su tsoron Allah fi hadhihi alqadiyya a cikin wannan lamari ce fa inna ba'd ash-sharri ahwanu min Ya ce domin wani sharrin ya fi wani sharri sauki wa ad-dararu yi khafif yudfa'u bihi ad kuma ainihin sharri mai sauki ana tunkuɗe sharri mai nauyi shi shi da muke cewa wannan shi ne ƙa'idar addinin musulunci ƙa'idatul masalih wal mafasid idan nasoshin addinin musulunci suka yi karo a zahiri ko kuma mutum ya shiga cikin halin ƙaƙari kayi ba zai iya gaba ba ba zai iya baya ba abinda ake so mutum ya lura da shi ne wannan ƙa'idar ta ainihin maslaha da mafsada domin waɗannan ra'ayi guda biyu duka su nuna ne amma wani ra'ayin wani sharrin ya fi sauki shi ne irtikabu a hasu sararai na ba da wani misali ɗazu akwai lokacin da muke kallon tv haka sai muka ga shugaban ƙasa ya shi haɗu da mace shugaban ƙasa ne yau sai shi haɗu da mace akwai wani saurayi a wurin mai zafin addini irin masu kishin addini sosai da a bai masa ba kuma haka ma ya haramun ne ko ya haramta mace ya shahadu da mace addinin musulunci haramun aisha mawa wani tana cewa ma massat yaduhu sallallahu alaihi wa sallam a ra'atin qat hannun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba taba wata mata ba da mata a lokacin da mutane suke zuwa ku baya yana shan hannu da su idan maza ne amma idan mata ne ba bai shan hannu da su saboda haka shan hannu da mace haramu to amma wannan saurayi sai hankalin sai tashi mu kan mun shiga bala'i kada shugaban kasar ke gaba kashe jira shan hannu da mace kaza kaza kaza wannan su ne ya dinga bala'i shi ne ce masa a wannan lokacin da ka san wata ka'ida ta addinin musulunci da hankalin ka bai tashi ne wannan ka'idar ta mura'atu a kan tsararai idan maslaha da mafsada sun haɗu za ka ɗauki maslaha ka kuɗe mafsada idan maslaha ce zalla akwai maslaha babba akwai maslaha karama za ka take karamar maslaha don ka tabbatar da babba idan kana cikin mafsada barna barnar akwai karama akwai babba za ka take karamar barnar domin ka kuɗe wannan babban shi ne na ce masa da kisan mutum dubu ɗari da sha hannu da mace wani ya fi shari eh a kashe mutum dubu ɗari ke bala ma marari a kashe mutum dubu talatin abinda sa nake kawo nan shi ne boko haram mutum na su da kashe eh watan ƙididdigar tana nuna cewa sun kai mutane sun kashe mutane sun kai dubu ne kuma yawancinsu musulmi wadda suka kuma watsa labaran za su tabbatar maka cewa sun kashe mutane fiye da dubu talatin wadda sai rage to kuma ce kisan mutum ɗaya kisan mutum ɗaya da sha hannu da mace wane biyu ne eh? cikin da mace shi ne ce maka kai haƙuri ka kwantar da hankalinka wannan mutumin aikin da ya zo yi na dakatar da barnan kisan mutane wallahi ya fi shan hannu da wace saboda haka idan zai sha hannu da mata dubu ya je ya ta yi muri ya kare an gane ko muri ya kare bana rayuka ibnu kasir rahimahullahu ta'ala akan wannan shawara ta ƙarshe da ‘yan uwan annabi Yusuf alaihi salam suka yi ne ko su kashe shi ko kuma a jefar da cikin rijiya sai talike yake cewa yake cewa da ƙarshe ta ma'uwa da amrin abu hakikanin lamari wayannan ɗan uwa na annabi yusuf alaihi salam sun haɗu sun yi ittifaki kan wani lamari mai girma sosai su a zahirin ganin su kisan mutum ne kawai ko kuma jefar da mutum ne kawai cikin rijiya amma ba su san cewa ɓarnar da za ta biyo baya suna da yawa ya ƙididdiga musu lafuka da yawa a kan jefar da annabi yusuf alaihi salam cikin rijiyar nan irin laifuka da suka yi daga baya yace kaga da farko sun yi tafiya a tawahi sun yanke zumunci domin sun haɗa dangantaka tsakaninsu da annabi yusuf alaihi salam tsatsun su guda ɗaya ne daga uba ɗaya suke akwai zumunci a tsakaninsu kamata su sadar da wannan zumunci a ga sun yanke wannan zumunci kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulu aljannata qati'u rahimin duk mutumin da yake zumunci cikin shiga aljanna abu na biyu yace wa uququl walidain sun saba wa iyaye guda biyu domin sun tabbatar cewa abin da suke aikatawa mahaifinsu ba zai ji daɗin abin ba mahaifiyarsu ba za ta ji daɗin abin ba sun saba musu abu na uku Ya yace wa qillatu ra'sati bis-saghir alladhi la dhanba lahu akwai rashin tausayin ƙaramin yaro mara laifi a gurin Allah annabi Yusuf ƙaramin yaro ne bai yi laifin komai ba me sa za ku ɗauke shi kuje kuje jefar da shi cikin rijiya ko ma ku kashe shi abu na hudu ce wa bil kabiril fani bil haqq wal hurma rashin tausayin tsoho da ciji mahaifinsa annabi Yaqub alaihi salam na da cewa shi ma'abuci haƙƙi ne yana da haƙƙi ya so ɗansa sannan kuma yana da haƙƙi a girmama shi a mutunta shi sannan kuma yana da falala a wurin Allah domin shi annabin Allah ne sannan kuma suka zo babu tausayi suka raba tsakaninsa da masoyinsa annabi Yusuf alaihi wajen tsawon shekara 80 da tsakanin lokacin da suka tafi da annabi Yusuf suka jefar da cikin rijiya da kuma lokacin da mahaifinsa da mahaifinsa da sauran ɗan uwan baki daya suka koma garin misra malamai sun ce ko shekara arba'in ko shekara tamanin ike saboda haka wa'annan mutane sun haɗa tsakanin wa'annan zafuka baki ɗaya amma su ya rufe suna son su tabbatar da ainihin manufarsu wai da mahaifinsu ya so su ya kaunace su ina ganin da da wannan za mu dakata insha Allah ta'ala dan Allah ya kai mu tafsiri mai zuwa sai mu ci gaba da lokacin da suka zo suka samu mahaifinsu suke ba shi shawarar ya bar annabi fara alaihi salam ya raka su zuwa kiwo ko karanta kuma sai mu ga abin da zai faru lokacin insha Allah ta'ala wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Thank you.